Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi biyu ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Asabar kasar Chad ta tsawaita wa'adin mika mulki zuwa zaɓukan dimokuraɗiyya tare da ci gaba da riƙe shugaban mulkin soja a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi. Taron tattaunawar sulhu na ƙasa ne ya yanke shawarar wanda akasarin 'yan adawa bi daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai da ƙungiyoyin fararen hula suka ƙaura cewa halartar taron. Taron da aka amince da shi ta hanyar ijma'i wani mataki da aka ɗauka don tsawaita mulkin har tsawon watanni 24. Ɗaruruwan wakilan sun kuma yanke shawarar cewa shugaban mulkin soji Muhammad Idris Deby Itno ba wai kawai zai ci gaba da zama shugaban ruwan kwarya ba, har ma ya cancanci tsayawa takarar shugaban ƙasa idan za a gudanar da zaɓe. An yi ta harbe-harbe a babban birnin Burkina Faso tare da jirge sojoji akan tituna yayin da ake zaman ɗarɗar kwana guda bayan da jami'an soja suka hamɓarar da mutumin da ya kwace mulki a wani juyin mulki watanni tara kacal da suka gabata a ƙasar da ke yammacin afirka a jiya asabar ne aka samu rashin tabbas a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a wagadugu babban birnin ƙasar hanyoyi sun kasance a rufe kuma ana jin wani jirgi mai saukar ungulu yana shawagi a sama a nasu ɓangaren, ƙasashen duniya sun yi tir da koren laftanar kanal paul henry san diego da miba jami'an da suka kwace iko da yammacin ranar juma'a sun ce da miba ya gaza wajen inganta harkokin tsaro a burkina faso da ke fafutukar daƙil tashashen hankula daga 'yan ta'adda dakarun ukraine sun sake kwace muhimmin birnin liman na gabashin kasar a yankin donetsk inda suka saka sojojin rasha tserewa daga yankin kwana guda bayan da moscow ta mamaye yankin tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin Ukraine. Jiya Asabar ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce sojojinta na shiga liman. Rundunar sojin saman Ukraine ta shiga liman na yankin donex in ji ma'aikatar a shafin Twitter, sa'o'i kaɗan bayan haka, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta fitar da sanarwa cewa dakarunta sun fice daga birnin. Hoton bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta a ranar Asabar. ya nuna sojojin kiran a wajen birnin suna ɗaga tuta tare da wani jami'i yana cewa liman za ta kasance a ukraine birnin wanda ke bakin gabar kogin sevaski donetsk ya fada hannun rasha a watan mayu tun daga wannan lokacin ne kasar rasha ke amfani da tashar jirgin kasa a matsayin wani muhimmin yanki na raba kayan aiki don tallafa dubban sojojinta da ke yaƙi a yankin donetsk na gabashin ukraine Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU za su tattauna batun tsaron muhimmin bututun mai a lokacin da za su gane a Mako mai zuwa biyu bayan lalacewar bututun Nord Stream masu yawa da kasashen yamma suka ce zagon ƙasa ne ya haddasa. Charles Michael, wanda ke jagorantar tarurrukan shugabannin kungiyar ta EU, ya faɗa a shafinsa na twitter jiya asabar bayan tattaunawa da Prime firaministan denmark met frederiksen Brussels. ya ce lalata bututun nord stream barazana ce ga ƙungiyar eu ya ci gaba da cewa sun ƙudiri aniyar tabbatar da tsaro ga muhimman ababen more rayuwa shugabanni za su yi jawabi a taron da za a yi a a cewarsa rikici ya barke tsakanin magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa biyu a lardin jaba na gabashin kasar indonesia ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kallon wasa 125 da jami'an 'yan sanda biyu waɗanda aka sari tattake su aka yi har suka mutu an samu cece kuce tsakanin magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa biyu da ke hamayya da juna a cikin filin wasan bayan kammala wasan premier league na indonesia inda pars baya ta doke arema da ci uku da biyu Shugaban 'yan sandan lardin Jaba ya ce faɗin ya sanya 'yan sandan kwantar da tarzoma har ba hayaƙi mai sa hawaye. Lamarin da ya haifar da firgici a tsakanin 'yan kallon wasan. Ɗaruruwan mutane ne suka ruga zuwa wata ƙofar fita a ƙoƙarin gujewa hayaƙi mai sa hawaye. Wasu sun shaƙe saboda hargitsi, wasu kuma aka tattake su. sama da mutane 300 ne aka garzaya da su asibitocin da ke kusa saboda raunukan da suka samu. amma da yawa daga cikinsu sun mutu a hanya wasu kuma lokacin da ake kula da su. Daga ƙarshe masu aikin ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a gidajen da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Florida bayan wucewar mahaukaciyar guguwan ayan a farkon makon nan. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin kasuwa a kai mikilo ne To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci barkamu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. A wannan shiri na wannan mako yau muna kasuwar Mina wato Kure Market kuma muna bangaren masu kayan gwari, tumatiri da albasa da attarugu da sauran duk abin da ya shafi miya. kuma a yanzu haka muna tare da shugaban wannan bangare na masu kayan gwari a ranka daɗe suna suna na alhaji bala kura ciyaman na masu kayan miya na kaso kure kuma ma in ce a neja gabaki daya ni ne ciyaman to gashi mun same ku gaya mana ya farashin kayan tumatir yake yanzu kamar kwando nawa ake sai shi to akwai lokacin da muke sawa kwando yanzu muna da namu na gida ne amma muka koma wajen kano zaria kaduna mukan sa kwando ne yanzu ko wayansu robobi muke sa su ne ake zuba ake sayarwa a kasuwa kamar ga wata roba na hango daga can baka irin ta kake magana eh irin ta kenan to kamar nawa ake sayar da ita yanzu wannan yanzu ana sayar da ta dubu biyu dubu ɗaya da ɗari takwas wata kuma ana samun ma dubu uku amma ya yanayin wannan lokaci ne da muka samu akwai lokacin da ake sayar da shi sama da dubu hudu dubu biyar amma yanzu ya sauka okay yanzu ina dama tambayar da zan maka ya farashin yanzu ya sauka ne koko ya kara ne a ya sauka ne kwarai da gaske yana ma kan sauka ne yanzu haka me yasa yake sauka eh, lokacin shi ne idan lokaci ya yi dama haka yake mu kayan mu ba ma rikon shi sun don ya yi tsada duk lokacin da lokacin shi ya zo sai da shi muke domin ba ma barin ya kai wani lokaci na yi dalilin abin da ke kenan to chairman yanzu kaman wannan bangare kaman shi tattasai shi kuma ya samu raguwa ne yanzu koko shi ma ya kara ne to shi ma dai gashi nan ne bai karu ba bai ragu ba domin eh, majoritin wanda ake kawowa shine ake kawo daga wani waje a wajen solo din nan nawa ake sai da shi solo nan baya wuce dubu biyar dubu hudu dubu shida yadda ake sai da eh, shi ya danganta ga sororin suna da bambanci daban-daban akwai ƙanana akwai manya madaidaita hakan nan to daga bisani kuma mun ji ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin wannan bangare yalaɓe suna da kuma matsayi sunana yusuf ubale sakatare na yan kamiya ƙarin bayanin da za a kawo abin da ciyaman ya yi shine tsakani da allah ba mu da hanya hanyar mu ya lalace wato hanyar shigowa wannan kasuwan hanyar shigowa wannan kasuwan especially idan aka bi ta wajen ainihin gwada bai pz din nan idan kuka ko yanzu kuka ce za ku wajen nan sai kun kafe tsakani da Allah in ba wannan hanya aka biyo ta bypass din nan mm. aka shigo zuwa wajen mu ba to gaskiya ba mu da kowace hanya muna fata don Allah a kai kukan nan domin a zo a share mana hawaye muna bukatan hanya ka taimaka mana ku ba ku wani yunkuri na dan gyaran kai da kai haka sosai ma muna yi ai ba dan ma ayyukan da muke na gyaran kai da kai ba da gaba ɗaya kasuwar nan hanyar ta mutu gaba ɗaya da ma an daina shigowa to iya kokarin da muke yi kenan mu yi kokari wannan kungiya ta kawo wannan kungiya ta kawo mu gyara wani lokaci mu kungiyar ma mu yan tumatir mu muke wannan gyaran ya taimaka Allah ba da sa mun gode sakatare kuma akwai wanda muka samu mai sayarwa kashi kashi na ah, malami kake sayarwa ni tumatiri nake sayarwa eh, tumatiri me sunan ka sunana Muhammadu Kabiru amma an fi inkiya da suna Baba Alhaji a eh, nawa nawa kake sai da kashin tumatir eh to nakan dan sayi roba ne in na sayi roba din sai samu kanana kananan robobi sai dan karkasa shi amma in na gama kasawan sai in tsaya in yi calculating a nawa na saya nawa ya dace in sayar da shi saboda nima ma dan fahimci wani abu ko da ba to a hakan ma dai akan yi sa wani lokaci sai ka ga abun saboda sakamakon rashin cinikin tunda wata ya riga ya nisa haka nan zaka yi hakuri wani kayan in ya kwana maka to insha Allah za ka dan samu ragowar kuɗi akan yadda kai ka je ka saya kaman kashi ga wata yar roba can ina hangowa wacce mai kaman abun awon shinkafa kaman nawa ake sai da ita mai dan kewaye eh akwai yanayin kashi da ake ana mai wani kashin ɗari uku uku wani ana mai ɗari biyu da hamsin hamsin wani kuma ana yin shi kawai a zuba shi felele kamar ɗari biyu biyu da yanayin karfin mutum ko ba gaskiya ba kwarai. ma kuna ciniki? Eh to bakin gwargwado ana dan samun ciniki amma karfin cinikin sai in aka ce an yi biyan ma'aikata in aka biya su muna sa rai da sha Allah za mu ga walwalan nan dai dan kwana biyu yau wato da na matsa kuma na haɗu da ɗaya daga cikin masu sai da shi wannan tumatiri amma na ga har da wani ma me wannan mana wannan shambo kenan wannan da ga cikin daro eh wannan shambo kenan shambo ka ba barkono bane ba barkono bane shambo yake akwai bambanci tsakanin barkono da shambo to ga mu sunan ka dai to sunana Anas Ibrahim na'am wannan kai ke sai da wannan kayan kenan Ni nake sai da tumatur nake sai da tattasai nake sai da tarugu nake sai da shambu. Kamar wannan tumaturin nawa yake wannan kwandon? Wannan tumatur din ana sai da shi dubu uku da ɗari biyar. Wannan babban roba ne ana sai da shi dubu hudu da ɗari biyar. Kamar wancan ɗan bokiti ga ya can. Wancan shi kuma ana sai da shi ɗari takwas takwas. yawwa abin da ya farashin yake yanzu yayi tsada ne yanzu ko ko arhaye ba mu sani ba a to alhamdulillah gaskiya yanzu an samu sauki sosai sosai akan kwanakin baya kwanakin baya ya yayi tsada sosai har mutane ba sa iya sai amma alhamdulillah sauki ya zo an samu sauki sosai to kowane lokaci kuka hidan haraka ka cabawa a lokacin yanzu ko ko baya to gaskiya lokacin da ake dan samun kuɗi da shi lokacin da yake dan yin tsada kasan an ce idan abu yayi tsada to ana samun raguwan masaya wato masu sayarwa da yawa wani ne musu tsada wasu ba su iya sayewa to ga sai a samu masu sai kaɗan to masu kaɗan ɗin ka dinga samun kwasoma da yawa kuma sai kana samun kuɗi kun hita ba lokacin yawa lokacin mun fi samun kuɗi to wannan abun da ka kira shi me sunan shi shi wannan shambo yake shambo to shi nawa wannan kwandon wannan bahon yanzu nawa yanzu kamar a kwanakin baya wannan bahon yana kaiwa dubu bakwai amma yanzu insha Allah yana kai bai wuce dubu biyu da ɗari biyar zuwa dubu uku ba duk kayan dai ka ce duk kayan gwari sun sauka duk kayan ya sauka alhamdulillah ya sauka sosai sosai kamar to daga ina ake kawo shi yanzu wannan kayan gaba ɗaya na nan garin ne na gwarawa ne. Ok, da nan wayan da gwari suka noma. Eh, gwari gwarawa ne suka noma. An bakawa daga ko Zaria ko Kano da Katsina da sauransu. A to yanzu ba wannan lokacin bane sai kamar dry season lokacin kamar eh, December zuwa January sai a fara kawo na zariya kenan insha Allah mun gode kware ke kin zo sayan kaya ne ko mi eh ga mu sunan suna na Faiza Muhammad ki kika zo kasuwa ki kika zo sayo na zo yin cefa ne na zo sayan tumatir ne tumatirin kin siya? A tumatir alhamdulillah da sauki na siya. Dan bude baki ya kin siya kamar ya saukin shi. Tumatir da sauki na siya ko. na same shi da sauki bisa ga fara, saboda yanzu gaskiya kayan tumatir ya sauka bisa ga da don yanzu za ka samu roban da zaka samu da dubu goma yanzu zaka same shi dubu uku dubu biyu da ɗari biyar dubu hudu zaka iya samu musamman ma da safe idan ka zo da yamma idan ka zo zaka fi samun kaya da sauki bisa ga safe to har ila yau mun haɗu da wata daga cikin kwastoma malama barka dai mai yasu ne ummi ummi kaltumi ummi kaltumi to gashi kin zo sayan tumatur wani kika saya ke na kin saya kin riga kin sayi ne eh to muna kan ciniki wani ne kike ciniki wannan babba ko Ya eh, wannan babban eh? eh to kaman nawa aka saida miki wannan wai 45 dubu hudu da ɗari eh kin biya koko dai kina neman ya muna neman sauki saboda last week na zo na saya irin shi ma dubu uku yanzu kuma yau sun ce 45 to kullu karuwa kayan mu yake yi ah, ya dan kara farashi ya kara farashi amma ba ki ga akwai bambancin kyau da wani da kika saya kila a ah, iri ɗaya ne kuma roba ɗaya ne bai kai sati daya ba ma yanzu eh. kamar ya kike ganin farashin kayan abinci ya dan sauka ne ko ya ah, ya kara kuɗi ana ya kara kuɗi kullum kike zuwa nan sayayya koko akwai bambanci kullum kike zuwa eh. me ya shawaran ki ga yan kasuwa su sassauta mana mu masu saya su ma na san a wurin kayan aiki da kayan gona ma shi ma ba sauki a wajen mu tantata juna eh. to kafin mu kammala wannan shiri dai sai da muka yi magana da sarkin kasuwa wanda zai bayyana sunan shi kamar haka sunana alhaji aliyu yahaya sarkin kasuwan AA kure makin. kuma ni wakili ne na karamar hukumar ga local government gashi Allah kawo mu muna kasuwar na wato kure market kuma muna bangaren masu kayan tumatiri da sauran dai kayan abin nan kayan miya ah, me za ka ce game da shi sha'anin gaban wannan kasuwa ta alhamdulillahi a kullum muna samun ci gaba da su kansu masu saye da masu sayarwa ana samun sauki ana samun ɗaukaka akan al'amura yawa a kullum muna samun irin waɗannan abubuwa. yanzu yanayi ne na matsaloli musamman abin da ya shafi tsaro ita wannan kasuwa ba ku da irin wannan matsala a ba mu da irin wannan matsala kowa na cin kasuwansa mu bude kasuwa lafiya mu tashi lafiya eh, a kullum muna samun ci gaba gaya mana irin ka'idoji da kuka ba su 'yan kasuwa da ke cin ita wannan kasuwa gaba daya alhamdulillahi ka'idoji da muka ba su suna bi muna bude kasuwar mu karfe takwas suna mana biyayya su tashi karfe shida kuma kullum muna samun haɗin kai da su muna zaman lafiya muna fahimtar juna da su. To jama'a da haka shirin na kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya kawo ƙarshe daga nan kasuwar kure market da ke birnin Mina. a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman Maryam Dauda da ke kula da wannan shiri ne Mustapha Nasiru Batsari nake cewa sai mun sake haɗuwa a wani lokacin. shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. maza da mata ina muku marhabin da kasancewa tare da mu cikin wannan lokaci mai albarka. Ni ne Reverend Sabo Baciri. na magatakardar kungiyoyin ikilshoyi na kasar niger yau abincin yini yana tare da babban albarka kan magana shine tsoron allah za mu karanta cikin ayuba sura takwas kuma aya ashirin da takwas Allah ya ce wa mutane duba tsoron Ubangiji shine hikima rabuwa da mugunta kuma ita ce hazikanci ko a ce ita ce hankali sauran allah shi ke samu ya adalci sauran allah zai kare mu daga sata sauran allah zai nisantar da mu daga zina sauran allah zai hana zub da jini sauran allah zai hana cin hanci da rashawa sauran allah kuma zai hana a yi babakere da arzikin ƙasa ko da dukiyar al'umma sauran Allah yan uwa shine babban arziki cikin rayuwar dan adam inda babu tsoron Allah to babu rayuwa inda babu tsoron Allah to rayuwa za ta gurbacewa komi mun ka yi komi mun ka samu in ba cikin tsoron Allah ba ya kasance banza ne to mu kiyaye tsoron Allah babban kariya ce kada mu rushe wannan kariyar amma mu kare gina ta cikin mu na gode muku a cikin sunan isa almasihu mai cewa Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan matsalar karancin jini a jikin ɗan adam wato abin da ake kira da anemia a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Maryam Ahmad Al-Mustafa likita gare ki. Wato jinin ɗan adam ba abu ɗaya bane, abubuwa da yawa ne suke haɗuwa su zama jini. Daga cikinsa akwai ruwa, akwai kwayoyin halitta da muke ci musu cells kuma daga cikinsu akwai red blood cells wanda suke ba jini wannan jan kalan akwai white blood cells wanda suke taimaka mana mai fada da cuta sannan akwai platelets wanda idan muka ji ciwo suke dan nana ciwon bayan waɗannan kwayoyin halittan kuma akwai wasu abubuwa daban duka abubuwan nan ne suke haɗuwa su zama jini to shi fa jini a dan adam din nan yana zuwa daga ɓargo ne da ke cikin ƙashi bargon ne yake haɗa jinin sai ya sake cikin jijiyoyinmu anemia ko ciwon ƙaranci karancin jini ba cuta ba ne da ke zaman kanshi yawanci sakamakon wani abu daban ne ma'ana in mutum yana da karancin jini ba wai cewa za a yi cutan shi ne takamamme karancin jini ba cewa za a yi yana da wani ciwo ko wani matsala da ke jawo mishi karancin jini to likita shin me ke kawo cuta ko kuma matsalar anemia wato karancin jini a jiki a takaice dai za a iya samun karancin jini ta hanyoyi hudu ne na ɗaya idan mutum yana asaran jini ta wani hanya kamar a ce ta hanyar al'ada ko masu tsutsan ciki wanda tsutsan yake tsotsa jinin ko kuma irin a ce masu kansan hanji da suke zubar da jini ta bayi. Na biyu shine idan jikinmu baya yin sabon jini yadda ya kamata. Misalin wannan shine kamar wanda ba sa cin abincin da bargo yake bukata don yayi sabon jini ko kuma masu ciwon koda wanda kodan baya sake abubuwan da jikinmu yake bukata yayi sabon jini. Na uku shine idan jikinmu yana faffasa waɗannan kwayoyin halittan da ke cikin jini ɗin. Wannan shine kamar za a ce ciwon malaria malaria ko kuma ciwon sikila sannan na ƙarshe idan jinin da mutum yake bukata ya fi wanda bargon shi yake yi ya saki misalin irin wannan shine mata masu ciki ko kuma mata masu shayarwa a takaice dai akwai matsaloli da yawa gaskiya da suke jawo karancin jini kawai wa'innan misali ne muka bayar da wasu alamomi ake gane mutum na fama da cutar akwai alamomin da mutum yake iya ji a jikin shi akwai kuma alamomin da ake iya gani a jikin mutum idan yana da karancin jini daga cikin alamomin da mutum zai iya ji zai iya jin gajiya ya ji bai da karfin iya komi zai iya jin jiri ya zo ya fara ciwon kai ko ciwon kirji zai iya fara haki ko ya ji zuciyar shi yana bugawa idan abin ya yi tsanani ma akwai abin da muke cewa paika wato wannan mutum zai rinka sha'awan abubuwan da ba abinci bane kamar takarda ko chalk babban alaman da ake gani a jikin mutum kuma in yana da karancin jini shine tafin hannayen shi ko kuma leɗen shi ko kuma ƙarƙashin idanuwansa za su iya canja kala su yi haske ko su yi fari. Shin matsalar anemia ko ƙarancin jini ta kasu kashi nawa ne? Akwai hanyoyin da ake amfani da su a kasa ƙarancin jini. Na farko akan duba girman waɗannan ƙwayoyin halittan da ke cikin jinin ne. Na biyu kuma akan kasa shi ta hanyar cutar da ke kawo shi ne. Kamar yadda muka gama bayani ɗazu. Wacce mutane suka fi cin karo da ita kuma me yasa? Karancin jinin da aka fi cin karo da shi shine muke ce mishi nutritional anemia. Wannan shine karancin jinin da ake karo da shi saboda mutum baya cin abubuwan da ya kamata wanda suke taimaka wa jikinmu ya haɗa jini ɗin. Misalin waɗannan su ne abinci masu folic acid kamar su alayyawo, abinci masu B12 kamar su madara, su kwai, da kuma abinci masu iron wato masu ganye da sanaman saniya kenan. Tsakanin manya da yara ko kuma tsofi waɗanda suka manyanta suwaye suka fi cin karo da cuta ko kuma matsalar karancin jini. Da suka fi samun karancin jini da yara ne masu shekara ƙasa da biyar da kuma mata masu ciki. Ƙungiyar lafiya na duniya mata ce 42% din yara na duniya suna da karancin jini sannan 40% din mata masu ciki ma suna da karancin jini. Shin matsalar karancin jini ko anemia na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado? Kamar yadda muka yi bayani ciwon karancin jini yawanci sakamakon wani abu daban ne. To an san za a ce eh kenan domin akwai cututtukar da ake iya gada kamar su ciwon sikila da su ciwon ƙuda da suke iya jawo karancin jini. So ba wai karancin jinin bane ake gada a'a ciwon da ke jawo karancin jini ne ake gada. Yaya tsananin matsalar take idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Gaskiya in cutar ta ta yi tsanani ba a ɗau mataki ba za a iya samun matsala. A yara cutar zai iya hana su girma yadda ya kamata, a masu ciki zai iya jawo musu matsaloli da cikin ko kuma da jaririn, zai iya jawo ciwon zuciya abinda muke cewa heart failure, zai iya jawo bugun jini abin da muke cewa stroke a gaskiya dai zai iya jawo matsala kala-kala har ya yi kisa ma. Shin wani irin nau'in abinci ya kamata masu fama da matsalar karancin jini su rika ci ko kuma su kauracewa? Idan mutum yana da karancin jini ana so ya rinka cin abincin da za su taimaka ma jikin shi yin sabon jini. Kamar su ganye musamman alayyahu, madara, kwai naman saniya wake da abubuwa da yawa da za su ba da mutum wannan folic acid Ion ah, da B12 da ke bukata domin jikin shi ya yi sabon jini. To likita daga karshe wace shawara zaki ba masu sauraron mu don kaucewa cin karo da cutar ko kuma matsalar anemia wato karancin jini da ma sauran cututtuka baki daya. A takaice dai gaskiya hanyar kariya shine cin abinci mai kyau sannan zuwa wajen likita da wuri idan mutum bai jin daɗi. Ciwo ma in ya daɗe a jikin mutum yana kawo karancin jini. Duka duka dai a takaice idan mutum yana da karancin jini ba wai a wajen ake tsayawa ba. ana samo dalilin da ya jawo ne sannan a yi maganinsa. Dalilin haka ganin likita da wuri da bin shawarar likitoci yana da mahimmanci domin mutum ya kula da lafiyarsa sannan ya ɗau mataki ga duk wani matsalar da ke wasa da lafiyar shi. Allah ya kare. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma kai tsaye za mu je ga amsa tambayoyin masu sauraro inda muke tare da Dr. Ahmad Sagir wanda ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa da ke karamar hukumar gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja. Tambaya daga Malam mai zanen hula gwalolo da Yusuf Bazuka mai leda gwalolo da kuma Abdulsalam mai walda dambam. Suka ce bayan gaisuwa wai shin me ke kawo ciwon baya? To likita gare ka. Ciwon baya akwai abubuwa da yawa da suke iya sa mutum ya samu ciwon baya. In muka lura a bayan mu akwai ƙasusuwa da kuma spinal cord tare da jijiyo. ƙungiyoyi waɗanda su aikinsu su suke ba mu ƙarfin iya yin tafiya to idan aka samu matsala ko a ƙasusuwan da suke baya ko kuma su spinal cord in da abubuwan da ya haɗa su da sauransu to mutum na iya samun ciwon baya idan aka samu matsala a kowanne daga cikin waɗannan abubuwan yadda dai muka ci ciwon baya akwai abubuwa da yawa da suke iya kawo su amma mafi yawa yana da alaka ne da irin aikin da mutane suke yi ko kuma irin yadda suke zama haka da kuma kuma yin aiki da suke yi na biyu idan mutum ya taɓa samun hatsari da ya same shi a baya ko kuma buguwa haka a baya na uku akwai abin da ake cewa disk prolapse wadda wani mahaɗin ƙasusuwan baya yana iya gaucewa sai kuma akwai abin da ake kira spondylosis wadda shi idan mutum ya fara yawan shekaru haka yana iya samun canji haka a bayansa da yake iya sa ya samu ciwon baya akwai kuma kwayoyin cuta wadda suke iya samun kasusuwan baya haka kamar tb yana iya sa mutum ya samu ciwon baya sai kuma akwai akwai canji a ƙasusuwan su ma wadda suke zuwa da shekaru da suke iya sa ƙashin ya ƙarye kuma ya sa mutum ya samu ciwon baya akwai kuma waɗanda ciwon bayan dalilin shi shine wani cuta daga wani waje kamar a ce ciwon daji haka daga wani waje sai ya zo baya ya sa mutum ya samu ciwon baya so abubuwa da yawa suna iya kawo ciwon baya amma kamar yadda na ce mafi da yawa yana da alaka ne da yanayin aikin mutum yawan tsayuwa haka ko yawan zama haka ko kuma idan mutum ya samu hatsari da ya shafe rufe baya to amma akwai alamomi waɗanda suke iya nuna cewa ko kuma suke sa a yi tsammanin cewa ciwon baya da ke damun mutum wani babban matsala ne a ƙasa shine idan ciwon baya ta shafi wadda bai kai shekaru ashirin ba ko kuma wadda ya wuce sama da shekaru hamsin ko kuma wannan ciwon bayan da yake da shi ya daɗe yana damun shi kenan ya wuce sati shida ko kuma haɗe da ciwon bayan mutum na ta rama ko kuma yana ma samun matsala bai da ƙarfi a ƙafafuwansa ko kuma har a ce ya fara iya sa shi bai iya fitsari yana samun matsaloli wajen fitsari ga wayannan suna alamomi ne wadda suke nuna cewa akwai babban matsala a baya to da fatan malam malam mai zanen hula gwalolo yusuf bazuka mai leda gwalolo da kuma abdulsalam mai walda dambam suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma sun je amsar tambayar su da haka ne muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da kuma likitocin da suka kasance tare tare da mu a cikin shirin wato Dr. Maryam Ahmad al Almustafa da Dr. Ahmad Sagir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da ku ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.